Assalamu ah, alaikum. Wa alaikum salam. Daga nan Hausa Trust. Na'am. Zan so in san da nake tare. Eh to kana tare da Ali Jibril na Manjo. Ainihin sunana kenan wanda aka fi sani da Nament. Nament. Na'am. To, akwai wasu waƙoƙi kwanakin nan waɗanda suka shahara a duniya, musamman a shafin Instagram. Na'am. waɗanda tsofaffin waƙoƙi ne na manyan mawaƙan hausa wanda kai remix ɗinsu kuma na ga akwai jarumai da yawa waɗanda suka yaba maka akan wannan waƙoƙi musamman akwai wata waƙa ta ƙugiya wacce kace ka sadaukar da ita ga marigayi ahmad esnu shin wanne farin ciki kai lokacin da ka ga manyan jarumai irin su alinuhu hadiza gabon da falalu ɗorayi sun yaba maka akan wannan waƙa wallahi ba zan iya ba zan um, explain the eh. irin farin cikin nan ba zan iya ba zan iya uh, kwatanta shi ba eh. ba zan iya farin cikin ya gaskiya abin ya matukar um, ba na ma karfin gwiwa in ƙara yin wani eh. wata uh, uh, wani remix din shi sa duk wani remix din da zan fito da shi ina son ya zamanto na yi shi ne kamar ba zan ƙara yi ba zan zan concentrate sosai ne eh, eh, eh. zan da zan da ah, like zan da zan concentrate like 100% kamar ba zan yi wani wakan ba gobe eh haka nake gaskiya gaskiya ina zan mika godiya ta ga Alinu Falalu A Daurayi, Adiza Gabon, Baballe lihayatu Hassan Diggs, ah, Zirions, Funky Malan, CMC, Juddum, suna da yawa ne. Ah, Asubaba, ah, Ali Artwork, S-Boy, hmm. da dai sauransu dai. Da Allah wanda man kira sunan shi ba da Allah ya yabu ka san mutane. Gaskiya ne. So akwai kwanakin baya ma kusan wata ɗaya kenan ko satuttuka da suka wuce. Na ga Adam A. Zango shi ma ya sanya wata ka a cikin ah, account ɗinsa na Instagram. Shi ma ya yabe ka akan wata waƙa da kai. kaga wannan yaban da ya ma na ga wannan yaban da ya gaskiya kuma na ji daɗi abin ban taɓa tsammanin hakan za ta faru ba eh. kuma ni ni masoyin shi ne sosai sosai ina son waƙoƙin shi sosai sosai kawai na ga tashi da safe kawai na ga na ga ah, ake ce mishi ne na ga ah, post ɗin shi eh. ah, har yana cewa a ah, ni ban san ka ba amma abin da kai gaskiya ya burge ni ni kuma yake nuna mishi cewa gaskiya ni ogani na san ka ni kuma fa san ka haka ne na gode sosai sosai sosai sosai haka ne wallahi so tun da ka fara wannan harka ta waka ka san akwai duk abin da kake yin sa akwai wahala akwai jin daɗi so shin wace irin wahala ka sha kafin ka kai ga wannan mataki gaskiya don ni yanzu ina ganin na fara waka wajen 6 to 6 7 years haka okay na fara waka to ina yi kuma ka san yanzu waka dole sai ka inda kana son ka yi abu ma a rayuwa dole sai ka dole sai ka dage wani sa'in zan zauna ma in ce wani sa'in in nayi waka ne waka ne waka ga ba wanda ma zai ci ma ba ma shi wanda suke wanda ma za su ci ma kaɗan ne bai wuce abokan yana da irin small fans ba duk da cewa ina da followers a Instagram in nayi post ma ba kowa bane yake ma gani ba ba kowa ke ma like ba eh. kawai wani sa'in sai in zauna ce hanya kuma wannan wannan hanyar da na bi kuwa hanya ta ce kuwa <laughs> hanyar da na bi kuwa hanya ta ce kawai sai na zo na ce ba zan zo in ɗauki a waƙoƙin irin yarba da yan irin yamurai wanda eh. su da bidiyo da eh. wasu haka in dinga mai da shi zuwa hausa eh. haka sai ne nake yin hausa version hmm. shi ma na yi wannan hausa version wurin shekara daya ba sa production ba sa uh, promoting din ba sa eh. like din shi kawai kawai sai dai kawai dai yan hausawa yan ne dai kawai da fans na dai kawai yaga suna da appreciate din shi haka ne to shi kenan to one faithful day kawai na haɗu da wani guy ina da wani guy CM shi ma yana ce mun ya kamata ka dinga amfani ka yi ka dinga remix din old songs na hausa eh. to tun da yake gaya min wannan abu ni kuma ina ganin kamar haba ya zan yi osun wayar waka hausa ce ya ƙara kara maimaita ta no eh. make sense eh. bai make sense ba eh. ko ne ce zai sai ci gaba da yin dawo da fim na waƙoƙin abin nan su da bidiyo na hmm. dawo da shi zuwa hausa ci gaba da dai shi haka hmm. wasu ma suna da dan ma akwai lokacin da root boy na boy ya yi reposting din waka wasu suna hmm. repost wasu suna like haka duk suna yi ko na samu wani yaman magana ta ta message ta instagram eh. wani official ne. okay ni ma har yanzu na ce ina son na san shi ya ce ba dole sai na san shi ba har yanzu ƙwarai <laughs> to ai ka san harka ce ta ba boye kai walla ya ce yi ma na san shi bai ce shi ya fara min magana ce waƙoƙin hausa ya kamata ka rinka canja in za ka rinka da yarba wannan hmm. kana canja canja shi zuwa hausa walla sai ka dade ma ba wanda zai san ka gaskiya sai sai ce mishi to ni ban ma san waƙoƙi ka san ni a nan kudu nake wani yawanci ni ba haushen kudu ne to yawanci kuma mu ni ina yawan jin ofin uh, 'Awa, uh, waƙoƙin hausawa amma na fi jin irin na nan ta gane eh, sai nake tambaye shi to wata haka ne to ya kamata a ce an yi remixin ta an yi eh. cover din ta an yi ta hamisin ta eh. kai sai turo min da wani link na YouTube duk waƙoƙin fim din karki manta da ni duka ne a cikin wannan link to ina clicking waka da na fara ji shine wannan karki manta da ni karki manta da ni ina ji kawai ni ma ji sauran ba kawai na ce kai wannan ina eh, kawai kawai ta zauna mun akai kawai kuma eh, mm. kawai kenan kawai zauna na kwana kwana biyu kawai kawai yi da kawai na iya ma duka eh, mm. na je studio na je na yi ina zuwa studio na je na yi kawai sai na release ina release na ji bam a'a wannan ya yi foto na ce ok <laughs> ce to abin da ya kamata a ce in dinga yi kenan ma cin ma to akwai wanda ya taɓa gaya min cewa in yi wannan abu CMC eh. ake ce mishi eh. ban yi ba sai wannan ne da ya gaya min kuma ni eh. saboda shi saboda shi wannan na kamar shi kamar a Kano a Kano da yake eh yawwa shi a Kano da yake to haka kamar ya gaya min wani sirri ne ko kafin ce kwarai ko na ce to bari amfani da shi ina amfani da shi kenan ga abin ya zama a ya bi ya bi garin ce ko shi sai mun magana ce to ga abin da zaka dinga yi hmm. to luckily shi din shi din gangan gangan shi din da kanshi ma ko yana a sai shi wani san yana ma turo min kuɗi ma Okay. Eh. Dan mu anan gurin muna waka muna waka da tsada. Da tsada gun. Don ya ce eh don ya ce mu shi yana son a dinga yi sati ana dropping. Eh. Dan ya ce shi, oga duk sati ai abun wannan maganar kuɗi ne ba sosai. Haka. Ko sai sai turo mun da kuɗi aka da turo mun da kuɗin guda uku. Ban san shi ma na yi na har yanzu na san shi wallahi ya ce min ba wani abu na samu damu. Gaskiya ne. Kuma har yanzu kuma abun mamaki shine mm. in za a yi waka. Mm. duk wakar da zan yi haka eh. sai ya yi wa wanda yake da wakar magana sai shi wannan shi din ya yake <laughs> sai ya musu magana kuma sai su ce mishi to shikenan ba matsala kawai kai amfani ka yi ah, abu da su ce mishi permission granted eh. kuma ya zai turo min da hoton ga yadda suka yi da mai wakar ni kuma ina son na san shi ce to wannan yana da yana da babban shi a cikin su yan fim din Hausa ne kuma irin behind the scenes ga nan ne wani har yanzu ya ki bari na san shi sai ka san harka ce ta media wanda akwai wanda zai iya nufakka da wani sharri eh, sosai yasa ake boye kai wallahi Allah ha mm. ko bi har yanzu bai bari ma na san shi ba to ai yanzu ma mai mun magana ma ya ce wai ko ana son ai waka ya san shi ma wannan ah, mata ku ɗau turane Okay waka sarkin waka kenan waka sarkin shi ma an mushi magana ya bada permission yawa to da yawa da yawa akwai waƙoƙin ma da yawa yanzu a ji ma ma eh, ma za a yi za a yi su suna nan da yawa ma kowanne ya bada permission a yi insha Allah with time sai za a yi su insha Allah to Allah ya sa a shekara shidan nan da kai kana wannan harka shin wannan jin daɗi wanda misali ka sha wahala so ka san akwai samu dama a cikin abu akwai rashi eh. shin wannan abu ka taba samu a cikin wannan harka ta waka wanda ba za ka taba manta da shi ba gaskiya ina da wani abu da mm. don in na je shu, mm. yadda mutane suke ɗauka na da daraja in na fito ina waka ana nuna min gudun ana bani gudunmawa eh. ɗari bisa ɗari eh. ka sa abin da nake na fi so wani sa'in aka mun liki ko na ɗari biyu na samu ina jin daɗi a ce aikin da nake cin da tun da na nake eh. na samu kuɗi a cikin aiki ko ɗari biyu na samu in aka liƙa min ɗari eh. ina rike wannan ɗari biyu da daraja haka ne saboda akwai irin farin cikin da zai zo maka cewa wa abin da kake son kai a rayuwa eh. ka samu wani abu a cikin shi gaskiya ne kaga sai ka gode wa Allah ko kuma Allah ma ya ce ma idan ka gode mun sosai hmm. zan kara maka da shekaratum la azidan na kun sai la wannan ina da wannan ina wannan farin cikin kenan kuma ina kuma irin nasarar da samu na haɗu da manyan manyan mutane wanda ni amma umma ne ma ni ba zan iya cewa zan haɗu da su ba wannan harkar wakar ta sa na haɗu da su so gaskiya ina ina gode musu sosai to so bayan wannan waka akwai wata sana'a da kake yi ne ina sana'a ina canji okay yawa so maganar kuma aure fa a bar da aure <laughs> ba ka da aure eh. so ka san irin wannan harka ta ta me zan ce kamar kamar harka wacce ake sanin mutum